kimanin wata ɗaya da ɗan ɗoriya gwamnatin jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin malam nasu rufa'i ta zo da sabbin tsare-tsaren da wasu suka fara buga tutsu game da su tsari na baya bayan nan shine haramta barace-barace a gefen hanya da tallace-tallacen da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa suka ce san ba za ta taɓa sabuwa ba domin ta wannan hanya ce kaɗai suke cin abinci ko a ranar asabar din da ta gabata ma sai da nakasassu suka yi gungu don nuna rashin jin daɗin su game da wannan doka suna masu jaddada cewa barafa babu gudu ba ja da baya domin da ita suke cin abinci malam muntar sale shine mai magana da yawun kungiyar nakasassu ta jihar ta kaduna waɗannan ya zo yana kama mu bai ba mu abincin da za mu ci ba malam nasiru ya rufayi bai ba mu aikin da za mu yi ba saboda haka ina so in tabbatar maka mai yanda ya ce bai jin tsoro dinnan wallahi tallahi wallahi tallahi na kasassunmu ba za su babbara a Kaduna ba sai dai in za a soye su ko za a tsire su. Sai dai duk da irin wannan bore da turjiyar da su na kasassu suka nuna za su yi, gwamnatin ta jihar Kaduna ta ce magana take ta kokarin ganin tsarkake tsaro da zuwa da tsarin da al'umma za su amfana. Samuel Aruwan shine mai magana da yawon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai. Dalilin da yasa gwamnatin jihar kaduna ta dakatar ko kuma ta hana barace-barace da tallace-tallace a jihar kaduna saboda dalili ne na tsaro domin a sake ɗaurara matakan tsaro a kuma kare rayukan mutanen jihar Kaduna musamman mutane wanda suke barace-barace da kuma a tallace-tallace a jihar Kaduna. Amma korafin da suke shine kuna da wani tanadi da kuka yi musu don maye gurbin wannan abin da suke neman abinci da shi? Abu na farko tanadi na farko shine a kare rayukansu. Na biye da shi kuma shine kamar haka. Duk wani shirye-shirye wanda gwamnati take da shi da wani manufofin gwamnati ai ana yin shi ne domin wa'annan talakawan. Dama dai gwamnatin ta malam Nasu Irfa'i ta ci karo da korafe-korafe tun da daga lokacin da gwamnan ya ce ba zai ciyar da azumi kamar inda aka saba a baya ba da kuma daddagewar da ya yi wajen tantance ma'aikata a watan azumi abin da wasu ke ganin kamar babu tausayi a ciki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya